Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatun yan uwa na wannan dandali mai tarin albarka. Kuna tare da kan dan kankanin almajirinku Musa Muhammad Abba Muhaddasa ke muku barka da wannan lokaci. Insha Allah rabbi idan wannan ne karon ka na farko na zuwa wannan channel namu mai albarka to ka danna subscribe sannan ka danna alaman kararrawa domin samun sababbin darussa idan mun dora da izinin Allah. To muna dauke da wani sirri na aure wanda idan mace ta jima an yi an yi mace ta auru bata auru ba to ga wannan sirrin a jarraba da izinin Allah za ta samu ta auru da farko shine za a ɗauki adadin shekarun ita wannan yarinya alal misali shekarunta ashirin da biyu ne to sai a samu dibino guda goma sha biyu so ashirin da biyu kowace shekara ɗaya za a ware mata dibino goma sha biyu sai a haɗe dibinon guri guda sai a yi alwala sai a yi nafila raka a biyu sai a sallame sai a yi miftahul amal idan aka yi miftahul amal to sai a sai a karanta um, yasin kafa ɗaya in na fata na kafa ɗaya ja kafa ɗaya sai a tofa akan wannan dibino ɗin idan aka tofa sai a yi addu'a da nufin allah ya fiddo wa wance mijin aure insha Allahu rabbi idan aka yi haka yau to washe gari za a sake maimaita aikin amma ba za a nemi dibino ba iya sallar za a gabatar da kuma wannan abin da na faɗa miftahul amal da yasin da inna na da idza jaa haka za a ke maimaita shi kwana bakwai ba tare da dibino ba kenan amma ranan farko ranan ake sa dibino da fatan an fahimta insha Allahu rabbi inda an kammala to da izinin Allah Allah zai fiddo mata da mijin aure insha Allahu rabbi da izinin Allah insha Allah Allah ya samu dace Allah ya datar da mu ana iya mata wani yana iya yi wa wata sannan wanda ita kanta macin da take son ta auru ita ma in za ta iya za ta iya yi wa kanta da fatan an fahimta to insha Allah kada a manta hadiyan wannan sirri da muka bayar shine mutum yayi lakin sannan yayi comment da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa ali shine abun sadaka na wannan sirri Allah da da mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yan uwa na wannan dandali mai tarin albarka kuna tare da ɗan ƙanƙanin almajirinku musa muhammad abba muhaddasa ke muku barka da wannan lokaci insha Allahu rabbi idan wannan ne karonka na farko na zuwa wannan channel namu mai albarka to ka danna subscribe sannan ka danna alaman ƙararrawa